masallaki lama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anala sahibolu anadu kewalu anin menu bulate la taran silonoma fo jannin la kiralolu obe kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bi fana insha allah alala de maroto analam makoyo analam mantabengo kan mbe tentenna na waladato na programo to memmu ramadan mubarak wala mu masailolu ti menu be sun sun karola kar ma ba kunun alalamantaɓeŋo kan ŋa walada folo sata aɗum ŋa masailolu sata min yalon ko ikum maya tabake bi fanan alhamdulillahi ala filayin ya soto dinna ay mantaben. kana kamurnan ka tenten ka masa'ilol sata mbaadi musilimolu ye bi n baa wutula damen to wole mu masala ti min yaalon ko a be dendin kunu masa'ilo dola min yaalon ko ŋa tambindi wole be dendin seneya bunda la musolu la karo la kaatu kunun wala da ŋa yitandi ko muso janna la suŋo be sahiya la a ñanta seneya la le uh, eh, aada yelo to meŋ mu la kar wo kar kuuru yelo ti adun a ɲanta seniya le fanan nin a tara wuluta wulo yelo fanan to adun nga sata kunu wala dato ko muso me ko a wulu kurunta nin a tara tuma menna na a be a man timma walemu a adanya man timma kono uh, ala wulu ko la nin a tara kon nga sata nyamen tuma menna na a be wulula aya a tara kono man timma mu dingo danya man timma kono kono kar kola wala kar tili li dantan anata wulu wa wulu kola buka muso bali ala sunwa nyinna. Nyi masala do meŋ mina sata la bi fanaŋ woniŋ wo masala ana nyo sotole. Wala le wo be den niŋ masala la i ka ahkamul mustahab mustahada wala hukmul istihada wala mu kiitiye ti meŋ be den niŋ yelo la meŋ ye ko soto yelo meŋ ye ko yele tiñaariŋo le mu walla sasa yelo lemu ni yamoy alistihada wo sasa yelo to lonnal ko jarayanu dami fi ghairi awqati alhayd wannifas wala mu yelowe finti musola waati la meŋ ye ko a maŋ kala a la tilolu ti muso dalta kari wo kari uh, a yelo je tili woro konto doron ne la bari naata la ada yelo je tili timmata wakola kola hani kabi yelobe tentending tentendin wayele sifa ikawale ka tola damul istihada wannifas abe wale nyama fanang wulu yelo muso tata fala tilinano tilitannano timmata wabe kola yelobe tenten abe bolala uh, wo yeloñin i ka uh, la au muttasilan bihima wala. uh, eh, kuroñin banta doron yeledo cokkitada hani kabi wo yeloñin wolemu damul istihabati uh, womu yelol ti min yalon ko aka musolo soto aman ke ko womu kuru yelole ti adu aman ke ko wulu yelole fanan mati damun ahmar fanan katara wulerin ne lan qitaa lahu illa inda albur'i minhu wo yeloñin de niyaja kuntuta isalon ka mari kendeyatale woto nin wo yele sifa e musu womusu soto Eh, wayelote balla salola adu wayelote balla sumo fananna mbatunga jansayin kan muso dalta akala karwo kari ada yeloje tilworo konto doronnela bara ay tilworo konti atimmata bara hani kabi yelobe tentenna katili jama ba katawlu bula nyono walla tilinani walla menni wo mulunta wayelo nyimme yalon ko anata ala ada tilo konto kola itewo konti la ada yelo kono ni wo funtita musola amusoo beeku lale aduŋa si kali sali aduŋ naa keesu la laraŋoto anaa si futuo baaro ke aduŋ niŋ sunkaroo fanaŋ siita la bara a sunnale ñanta sunna le uh, hadithoo meŋ ye ko alimamu lbukhari a ye a fiila na aisha la haditho radiyallahu anha ummi lmuminina muminol baama alama ala duña lama annaha قالت ko na aisha ko جاءت فاطمة muso nata sahibe muso i fatima bintu abi hubays abi hubays din muso radiyallahu anha alama ala dunyalama ila nabiyyi anata kilañimma kan sallallahu alayhi wasallam kiisonin jayiroɓe kiilaye fa qalat ako kiilaye ya rasulallah ita alala kiilawo akaye inni ntede imra'atun ustahad ntede musole munti min yalon ko yelaw fala athuru afa adau sala mbuka kun yelo buka kun tuntela afa adau sala muna fodum fonyala salola le bang hani wo be faqala rasulullahi kila nyimma nata jabi sallallahu alayhi wasallam kisanin jayro bay akaye la akaye hanide ite fonyola salola innama dhalika irqun izalon ko musa sa yelo leti doron walaysa bi haydin baramanke kulu yelati fa idha aqbalat haydatuki nila kuru yaloñin waya ñatilin awato sita fada'i salah isi salotu je a tilol men konto kono ni wasita siita doron isi salotu je wa idha adbarat bari nila yelo konto ikaje tilo men konto kono ni wo konto ñin banta doron til woro misal fe walla worula wa idha adbarat ni wo tilolu banta doron fansili anki dama isi yelo ñinta yakubala thumma salli wa kola isi sali madama adata musoye nin a ye sasa yelo kafintaye, ka kafinta la a ñanta sallale. a be wo le ñama a ñanta sunna le kaatu salo nin suŋo i bee be kiiti kilin ne haditho ñiŋ alimamu lbukhari a la kitabo kono uh, niŋ wo bata masala fulanjaŋo meŋ bulu bi wala na masala fulanjaŋo o masayilolu to wala be dennin molu lamen yalon ko wallel kakori suŋoñin na lan juro kan. O mas'ala al folo folo wala mu keba kototi a sheikhul kabir al harim wala mu keba kototi mi yalon ko a ta koboroŋ Laban te suŋo keno la ala keba ya kammala. woto nin keba me ka keba ya ta keba ya nyala ate sunga keno la ala keba ya sabula ala ya fumata folabon ate ta sunga keno la wo mari ñanta kela ñamen wolemu a be min nale akal domor a ñanta sumbaliyalale bari tili wo tili a ñantale akal miskino dañini bankomolu ka balu men na nin mano e ka balu walla a ñanta tili wo tili aka miskino dañini a be men konto dila miskino la luŋolun minawo fo lale ñin kumo ñin dalilo walemu alala ayoti mariya subhanahu wataala aka fo damen ako wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ñi ayoñin kabira jeta alimamu bukhari aya filala isnado la katamuta ata bin abi rabah annahu samia bna abbas ataku ko ayamo ya karamola mimmo ibnu abbas di radiallahu anhuma yaqra'u abe karamo kelañi ayola ala ka foda min wa ala alladina yutiquna molu lamin yanon ko ibanola eh, ako fala yutiqunahu fidyatun taamu miskin meni ya lon ko ite suŋo keno la wolu ñanta yi kuma ka ka miskino da a Ako kala Ibn abbas a karamo ibnu abbas ko laisat bi mansuha ñi ayo de imala kiitiyo nasi de imala kiitiyo buruka de ako alaka be men la huwa sheikhul kabir wala mu keɓa kototi walmar'atu kabira anin musu keba koto men yalon ko la yastati'ani an yasuma ite suŋo kenola فيطعمان مكان كل يوم مسكينا لونولون إنيانتا مسكينو لدانين لا ودمرو ولا بسايلة إتولا ودمرو اندرو ولا بسايلة إتولا سنبليانوتو أه umbadi wolu amma min be den nin sifatul itam wala mu domoro ndiro nyin fa on jato anyante kele nyamen insha Allah wa fanan minale mas'ala sabanya wa min bembulu wala mu ahkamul marda wa man fi hukmihim tolu be kala nyaade le sun karo kono nin aya tare ta sunno la anin min ye ko nin ko niŋ sasatolu be kiti kiling ini be konti kiling uh, folo folo sasa de ay al hala sifa jama soto soto walla hala sifa saba sasa sifa folo to ay sasa sasa la meŋ ye a loŋ ko sasa yefer sasa ndiŋ walla dimin ding wala babala, baa bala yelen ding a baramandinta le yeloo bota walla loto sasa ika men na fresh call command call mandi wala fana ya soto de me yalon ka te jari la ye a ye la kamma aw ye soda walla kundi min dinne ya soto al yasir ma wara walla duŋ a a mole ya soto me yalon ka te mo balla suŋo la men la sasa be ñiŋ alhaalo ñaama wolu maari ñolu ma nyanna na sumbaliya la e nyanta la sunna la komo mol ka sunnyame katu kaatu sasa sifa nimmo sunta fe a suŋoñiŋ sasa torala aduŋ ata mari fanan torala sasa alhala fulanñaŋo wo lemu sasati miŋ ye a loŋ ko lonnal mara mara au au ya yataakhara bur'u na mari sun wo sasa fe asantin na la sasa yin si wajabi walla ya yataakhara a la sasa la kendeya a tarje asi tarde a nafa wa shukka alaihi sawun lakin la yadurru bara wanya ñawo sasa sabatan dide, anna kaɓe sunna suŋo sabatandire bari wo suŋo ñiŋ ata tora la man tora la meŋ ye lon ko asa kalwo fili iko fa hatha momen na kiti ɓe teŋ yustahabu lahu lfitr wa yukrahu lahu sawm wo maari ñiŋ yemen kanwo ye wale yemen kanwo a maari ye wolemu ka suŋ uh, eh, aɗum fanan na maari sumbaliyata yewo koŋoyenne amaŋ haramu de pour aye miŋ bari na tara maari si sunno aye suŋ ye wolo kana maari ye wolemu sasala alhala fula ñawte sasala alhala sabanyawo an ya shukka alaihin saum wa ya tasabbaba fi bararin wala munaka be sunna sunganyin sukale am bake adun wasina man toro fanansiyama man toro me yalan ko kad yufdi ila alhalak asantin na mari kalawe filije lonnal ko fa hada yahrumu alaihi saum aslan wa mari de wa mari sungobe haram yala wa mari male li qawlihi ta'ala katu alako wala taqtulu anfusakum alkana alfanfa inna allaha alade kana bikum rahiman man salemati meyanun ka hina talma wato nin ayatar adamadin o uh, ifitatan alhaalo ma sasalate kan menna alhaalo beten aɗum ni koɓe sunna sita sababu ila kala filola a sita sababu sayala walla sita sabu yemanto rabbakatanola ala ko wala taktulu anfusakum alkana alfanfade inna allaha ala wa kana bikum rahiman man sahinan tawlamati mati ala ya ala do to ala ko yuridu allah bikum yusr ala bila firingal yemen na sona yandiroti wala yuridu bikum usr ala man tara lofirin koleyalal kan ni ko ala bila lafirin sona yalela wa koto man yinti mari si sunno sasa yefer yema yeba wulinki eman sanna sunna e ka e ka fo ko mo shekola ko. ala la fita sone yale la man la fi kola yala la jongolu kan hani de nin me yow ke doro ite mari lawmu kalabante yalati o mu tapala yalati e ka fo menna uh, tahayul wala mu ka kalabante anin ka ferol nyini muslimiya dino la kitiyol la sa uh, badiŋolu niŋ sasalaŋ alhaalolu tambita sa sa sifa sabolo sifa saba nyaw me yalon ko ko sa koleyata mari kaŋ aduŋ kan adun suŋo sambanalo sambana no nyola wasifa alfanan. sasatolu mu sifa fulalati wa alhala saban yawnyinto sasa sifa fulan yan wala musasati mi yalon ko nin aya tarako jiko be je ko amari be kende yala wasasato akole ata kande atani musun saban wala muslimi ya dino ko tanate je amari si domar ayemin bar silan nin aya tarala sasa aka jara nole de adun jiko be je kabe kende yala sunkar kola wa mari nin sunkaro tambita na kendiyata a ñantala tilolu nyunu jolale amman min sunno sasa kammala nin a tar kar mumewole mo nin sun karo fata ata a tala karo sunnale nin a tar tili kontollel mo men man karo si nin sun karo fata a o tili ñangamolu alawo tilolu kontolu analawo nangamolu a sunnale nin a tar sasa botala bar nin a tar la sasa mu sasalte min ko la yurja bur'uhu ibuka jiki men na kendeyala doctarol yayitande ko ñin sasa de ate buka kendeya wo sasa to sifa ate mari be domorlale aye min akal sumbaliya bari tili wo tili aba kalla miskino dañilla uh, miskino abe kalla wala dañilla ñin kiiti kilimo fanan sasa me yalon ko man jikala kindeyala uh, muso konoma me yalon ko asilata nakaɓe sunna suŋo sa aman tora no walla sadiŋo man tora man tora ñala miŋ ko a sembo be warala wo musu konoma a be wo le ñama fanaŋ aniŋ susundirla wolu fanaŋ si sumbaliyano le aduŋ uh, eh, i ñanta luŋoluŋ i kali miskino dañini ni wo bata je mbadiŋ mbadin lamo lamoyirilalu silaŋ muna domorindiro faŋo jaato jato, ka fo na itamul miskin nimmo mo lanjuro la misilmeya dino sonta min na muna wo be kela ɲadi le a be kela ɲamen ka miskino dañini sumbaliya kamma a ye keɲa fula le soto keɲa folo luŋo luŋ nin tilo bayita walla nin luŋo luŋ siita ye a je ko ite sunno la isi miskina kiliŋ kumandi ye sumaŋo bondi ye a diya la ala woluŋo sumaŋo isi a diya la meŋ ba kono fa la i be meŋ konto dila la wo lemu eh, mano kilo kiliŋ aniŋ ala kota kilo kilin ala kota yewta yaadi miskino la walla ni lafita ye safo kilo kilinin to kilin mano kilo kilin anin mano talantemo kilo talantemo isi wodi miskino la luŋolum ñinema ala keña folanjaŋo kenya foloti ala keña fulanñaŋo wala mu ñinti kabirin sunkaro dunta ite mariyalon ko ite sunnola ñin sasa kamma adun sasa le mati meŋ imanji ka kende yala wo sasa sifa keña fulanñago men data amariye pour aka domorindiro ke wala mu ñinta ay domoro tabi na domoro tabi me yanon ko aɓe muskinolo mo tan saba kono fara simagolen ban walla hani sunteyo sunteyrao ay kumandi ya domo mo saba nin karo mo walte walla uh, eh, tilimuwa nin kononto ni yewo domoro ñin domay kono fata miskinolo wayamari wasale ñin kumoñin dalilo uh, eh, الإمام الدار قطني أي في لروك على إسنادولا كنامة نافعنا أنه قال كنافعكو كانت بنت لابن عمر أكو سنكتو جون سنكتو دولة بنو ابن عمر بلو تحت رجل من قريش ومكي ولا أبكي ولا كتنمي على قريش كو دولمو وكانت حاملا أدو سنكتو نين كنو لبالنو هرجيتا فأصابها عطش في رمضان bara sun sun karo kono min do yamo tabba ke falabaŋa kalomina filla ako fa amara ibnu umara ibnu umar nata wo sunkutoñiŋ wo kono mato anata naata yamar an tuftira wa tutima an kulli yawmi miskinan ñiŋ nako ko sun wote bar lungolung akal a miskino dañini a be wo anas ibin malik ma radiyallahu anhu tuma meŋ na a sunno ay domoro ndirole ke ayimolu kumandi miskinolu ay domoro deda yadomo ikono fata wonata ate anas ñin wonata wasa wo kammala lonnal ko nimari lafita ite men man sunno ñillanjuro kammala isi domoro bakatan tabi miyanon ka be miskinolu mo tan saba kono fala ye kumandi imma yake ye sunteranoti wallayla simao ni ya domo ikono fata doron wo ye mari wasale sunkaro be mumewola Eh, mbaadi muslimolu mbaadin lamayir laalu abe wala ñama fanan kiiti kiliŋo eh, moolu teddun najeede moolu kamira moodoolu men ye lon ko to man do e fanan daabe ñiŋ kiitiyal kono le bari wol damantara je aman ke ko sasato be ile ka domorindiro ke de hanide sasatolu men ka domorindiro ke ŋawol lel satateŋ wole mu sasato ti men ye lon ko ate ala sasa ataanin suŋo sambanola fola ñaŋo sasale mu iman e jiki men na kende yala komin olsanyol ka modol muta nyamen anin sa sukur sasa komin diabetes nyolo anin wo sasa kole ngol men yanon ko e, imari e nyol te sunno la adu iman e jiki la kende yala wallel nyanta sumandiro kela barnaman ke nyunuti sasa wo sasa e mo ma bari jiko be jela sasa kole ata nyawnyang ka be kende yala wo sasa to sifa nin sunkaro fata amari nyanta la sunkaro nyin anyanta julo jolale jo nin tuma men na a kendeya taala sasato to mbaadi musilimolu mbaadin lalo bi ñine mun na masailol ti ŋamen soto mbe ala subhanahu wa taala alama alayin fahamundin na dinola nga bara ko ala laftala ñamen anin kila ñimmayen karandala ñamen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alawo mari nañin wala dalu ala ya tinewoti aya kenye baraji, baraji soto sababoti alama ala ya kenye ati alan na duño soto sababoti anala aljanno duŋo alawo marin kameŋo meŋ fo ŋa wuli ala damma nyanyino kam anala barajo anala dunyo soto alama ngasunka sunkaro sun ko ala laftala ñameŋ aniŋ kilañimmayin karandala nyamen sallallahu alayhi wa alihi sallam. alama ala kayra ken be mumewo muslimolu be duniya dawda menube be kayra tana kono sasatolu aniŋ men ni wolmolunta